sannan babu mai bayar da abin da ka hana wato dukkan asbab suna komawa gare ka in yi niyyar bayarwa babu mai hanawa in ka hana babu mai bayarwa wala ya zal jaddi min al jaddu anan al wal zina wato duk abin da mutum yake da shi na wadata ko na shugabanci ko na wani martaba da matsayi wannan ba zai yi masa amfani a gurin Allah ba Abin da zai amfani shi a gurin Allah shine ba a taho da da'ar da zai wa ubangijinsa da'ar da zai wa ubangijinsa ita ce za ta amfane shi amma dukkan wani abin da yake da shi a duniya na wadata ne ko na mulki ne ko na jama'a ne ko na wata martaba ne da wani matsayi ba zai masa amfani a gurin ubangiji ba matukar ba ya zo da kyakkyawar zuciya ba yau mala yan fa'umaru mala banu illa man atallaha bi qalbin salim ranar da dukiya da 'ya'ya ba za su yi amfani ba illa man atallaha sai wanda ya zo wa Allah bi qalbin salim da wata da lafiyayyar zuciya da lafiyar zuciya wacce ke dauke da tauhidi to wannan cikin abin da ake faɗa yayin da mutum ya dago daga hukumar sai kuma sujjada idan mutum ta tafi sujjada to a nan zai shi ne ce du'a ku sujud ce kalma addu'a a nan yana nufin alkar don ba duka ne abin da ake faɗa ba yake addu'a cewa a sujjada ana san a yawaita addu'a wa amma sujud fa shtahidu fi du'a fa qamiru an yustajaba lakum to ne dole a cikin hadisin musulun. a hadisin ibn abbas da muslim ya rawaito a sujjada ana son a yawaita addu'a wannan baya kore a yi abin da yake na tasbihi da tahmidi a cikinta amma a yawaita addu'a to daga cikin abubuwan da ya kawo ya kawo adadi daban-daban za ku ga yawanci abin da ake a rukuru ana yin sa a sujjada domin hadisan da suka gabata duk za su su ce fakani ya ƙoro fi ruku'ihi wasu yudi saboda haka addu'o'in da suka gabata kamar addu'ar daga za mu gari ta biyu ta uku duk ana faɗar su a cikin ruku kuma ga shi nan ma ana faɗar su a cikin a cikin sujjada subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la wannan ta zo a mafi yawancin ruwaya zaifa da waninsa subhana rabbiyal a'la wani hamdihi ta zo a wasu ruwayoyi amma akwai magana galibi a cikin sanadin ƙarin gobe shamdihi duk da cewa kalmomin suna zuwa tare ah, amma mafiya yawa subhana rabbiyal a'la ke zuwa akwai wasu wayoyi da za ka iya cewa suna su iya miƙewa musamman a wajen sujjada a wajen ruku wannan subhana rabbiyal azim shi ne da ya tabbata ibnu abu da ya illanta kalmar wa bihamdihi a ciki subhana rafi a'la ko subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi idan muka yi la'akari da wasu ruwayoyin kaɗan da suka zo da ƙarin wabi hamdihi shine abin da bawa zai faɗa yayin da ya sujjada tsarki ya tabbata ga ubangiji na mafi ɗaukaka wannan cika umarni ne da Allah ta'ala ce sabbi hisma rabbikal a'la ka yi tasbihi ga ubangijinka ka tsarkake sunan ubangijinka mafi ɗaukaka akwai ruwaya da ta zo cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa da aka saukar masa da sabbih bismi rabbikal azim ya ce wannan fasata a cikin sujada a ruku'u da kuma sabbih bismi rabbikal a'la ta sauke ce wannan fasata a sujada ruwaya bata inganta ba subhana rabbiyal a'la sarki ya tabbata ga ubangiji na mafi daukaka za mu ga a cikin ruku'u subhana rabbiyal azim amma a sujada subhana rabbiyal a'la mafi ɗaukaka saboda a lokacin bawa ya yi sujjada ya kai kan ya kai goshinsa ƙasa saboda haka bawa ya yi ƙasa wanda shi ne ƙarshe wajen ƙasƙantar da kai da miƙa wuya bawa ya ƙasƙantar da kansa ya miƙa wuya to a wannan lokacin sai ya ce ubangiji shi ne mafi ɗaukaka wato shi a lokacin da ya fi tsantsantar da kansa a lokacin kuma yake tirafi da cewa ubangiji shi ne mafi ɗaukaka shi yasa sujjada ta zama daga cikin mafi girman rukunai a cikin sallah daman a cikin abubuwan da ake a cikin al'afal a cikin al'akwal abinda ya fi komai girma a cikin sallah abinda ya shafi kauli abinda ya shafi magana shine karatun alfahari lokacin da bawa ke karanta ƙura'ani sai zama abubuwan Allah ta'ala ya kirawo sallah din karatun qur'ani kuma qur'an al-fajr inda qur'an al-fajr kana mashhuda ce qur'an ana ita sallar asubahi saboda an fi tsawaita karatu a cikin sama sauran salloli ya ga kira ta ba qur'an al-fajr kuma shine mafi girman rukuni a cikin abubuwan da bawa yake faɗa da bakinsa shine karatun alkur'ani domin a lokacin yana karanta maganar Allah babu abin da ya kai maganar Allah dukkan wani tasbihi da zai yi da dukkan wata addu'a da zai yi bata kai wannan maganar Allah da yake karanta ba saboda in ana maganar abubuwan da baki ko harshe yake furtawa a cikin sallah to karatun alqur'ani a karatun alqur'ani ne sannan ana maganar rukunai ne da gabobi suke yi abubuwan ayyukan da gabobi suke yi fil af'al to sujjada ita ce gaba sai yasa ne sun ce aqrabu ma yaqulu al-abdu rabbihi wa huwa sajid mafi kusancin lokaci mafi lokacin da bawa ya fi kusa da ubangijinsa shi ne lokacin da ya yi sujada lokacin da yake cikin sujada za ka sujada din nan ta ce mafi lokacin da bawa ya fi kaskantar da kai da ubangijinsa da haka a lokacin kuma sai ya fi kusa da ubangijinsa sama da kowa ah, sannan a ah, daidai wannan lokacin da ya yi wannan rukuni da ya fi kowanne a nuna gaskancin bawa ga ubangijinsa sai yake amfani da kalmar ala da ya nuna ubangiji ta'ala shi ne sama da komai shi ne sama da kowa wannan shi ma salasa marat sau uku wasu malamai suna cewa mustahabbi ne kada ya kasa salasa marat ya iya karawa sama da haka mun yi bayani a baya cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yakan sanya ruku'unsa yakan yi tsayuwa tsayuwa mai tsawo a cikin sallah ya yi ruku'u kwatankwacin tsayuwarsa ya ɗago kwatankwacin ruku'unsa ya yi sujjada ya yi dago ƙariban minasawa wanda ya gabata a hadisin huzaifa wato kusan daidai wa daida to kaga ba zai yiwu ba ya yi doguwar tsayuwa ya karanta batsara ya karanta nisa ya karanta ali imran sannan kuma a ce ya yi sujjada ya daɗe shi ma kwatankwacin wannan ce kuma kawai subhana rabbiyal a'la sau ɗaya yake faɗa ko kuma sauran azkar da za mu karanta ce sau ɗaya ko sau biyu ko sau uku yake faɗa dole ya nuna yana maimaita su ya nuna yana maimaita su sannan na biyu shi ma ya gabata hadisin Aisha ne ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yawaita kana yukthiru an yaqula qabla an yamuta سبحان الله سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي حديث هنا cikin ah, sayyid bukhari ah, da muslim ah, ya gabata da imam bukhari ya masa babi da cewa babu du'a fi arruku to haka annabi yana fadar wannan zikirin a cikin sujada kana yukthiru an yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi annabi yana yawaita fadar wannan kalmar ko wannan zikirin a cikin addu'arsa a cikin rukunsa da sujjadarsa yakan ce subhanakallahumma rabbana sarki ya tabbata gare ka ya Allah ubangijin wa bihamdika tattare da gode maka Allahumma gfirli ya Allah ka gafarta mu haka nan na uku subuhun quddusun rabbul mala'ikati war ruh shi ya gabata a baya a hadisin shi ma hadisin aisha ne wanda yana cikin sai muslim wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama yake faɗan wannan a cikin sa, haka nan yake faɗa a cikin sujjadarsa take cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam kana yaqulu kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi subuhun qudusun rabbul mala'ikati wa ruh haka nan eh, lafazi na gaba shi ma zo a cikin hadisin ali ya gabata hadisin ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhu da shi ma a cikin sai muslim yake cewa allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi lillazi khalaqaka wa sawwarahu wa shaqqa sam'ahu wa basara tabaraka Allahu ahsanul khaliqin Allahumma laka sajadtu ya Allah gare ka الله بريك wa bika amantu kuma da kai nayi imani ولك أسلمت كما غريك نميك ويا سجد وجهي للذي خلقه فسكاتا تاي سجدا غوانا دي أهل الشيطة وصوره يسورا تاتا وشق سمعه وبصره يتآغ جنت لجننت تبارك الله أحسن الخالقين albarkatunka ya Allah sun yawaita ɗaya mafi iya kai ne mafi iya halitta ko kai ne mafi iya kira to kai ka fi kowa iya kaddara abu kai ka fi kowa iya sauwar abu wannan shi ma kamar da muka ce ya tabbata a hadisin ali a cikin sayan muslim annabi sallallahu alaihi wasallama yana faɗar wannan akwai hadisin gaba wanda shi ma ya gabata subhana zil jabaruti wal malakuti wal kibriya wal azama سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة يجوز أكشن حديث عوف ابن مالك الأشعري فيما يتباتا النبي صلى الله عليه وآله وسلم هنا فأولنا حديث هنا تكين مسلم الإمام أحمد هنا تكين أبو داود المسلم النسائي حديث هنا صحيح سبحان ذي الجبروت فالكيات فتد الله ما أبو كعسيتا wal malakuti ma'abocin cikakken mulki wa kibriya da isa wal'azama da girma a hakanan akwai hadisin abu huraira da shi ma hadisi ne na cikin sai muslim shi ma annabi ya yi aka ji shi yana cewa allahumma kulli dhanbi kullahu dukkahu wa jilla wa awwalahu wa akhirah wa alaniyatahu wa sirrah اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله أوله وآخره وعلانيته وسره وتوكي تشوى يا الله وبجيه يا الله اغفر لي ذنبي كله كغافر تامن دكان ذنوبينا دقه وجله وتقنقن سدب بنسا قرمن سدب بنسا وله وآخره نفر قنسا نكرشنسا وعلانيته وسره نسرري ونبويه ونسررنسا لنبوينسا wato annabi sallallahu alaihi wasallam yana addu'a a cikin sujjadarsa wato wannan addu'a ce Allahumma ighfir li dhanbi kullahu da Allah gafarta mun zunubi na dukansa da cewa Allah ta'ala ya gafarta wa annabi sallallahu alaihi wasallam da ya faɗa sa gaba daya da wanda ya gabata da wanda ma bai zo ba wani da ya masa gafara to amma domin ya nuna kamalar ubudiyarsa ga ubangi cewa shi fa bawan Allah ne kuma duk yadda Allah ya ga dama da shi zai yi da shi saboda haka yake ci gaba da addu'a ya ubangiji ya gafara ya yafe masa ya yafe masa to wannan wanda aka ce an yafe masa amma bai bar addu'ar Allah ya yafe masa ba ina eh, ga wanda shi bai samu wannan alkawarin ba ubangiji bai masa wannan alkawarin ba cewa na yafe masa a ga shi ya fi kamata shi ya fi shi ya fi waje ba zamana kullum yana neman gafara ta ubangiji haka akwai koyarwa ga al'umma cewa su tsananta wajen neman gafarar zunubansu kuma dukkan zunubansu shi yasa ce kulla dukkahu wa jilla kalmar kulla ta kunshi duk abin da zai faɗa a gaba to amma domin kamalu tazarru wal ilha ana son bawa a cikin addu'a ya nace ya nace da kwakwa kaga in yace Allahumma ighfir li dhanbi kullahu duk komai ya shiga ciki ya Allah ka gafarta min dukkan zunubi na da babban da karamin da na farkon da na karshen da wanda ya tsarari da wanda ya goye duk ya shiga cikin kullahu tun daga kalmar kullah ta zo ta akidi ne bayan an kawo ismudin zanbi zunubai na sai kuma yace kullahu to amma duk da haka saboda naci da kwakwa sai ya ƙara da dukka wa jilla awwala huwa akhira wa alaniyatahu huwa sirra haka ke so bawa a cikin addu'a ya rika matsalan ba wato ya rika magiya da yawa magiya da yawa ubangiji yana son wato bawa ya yi ta magiya dan adam ne in ka cika magiya haushi za ka bashi in ma da yana son zai baka sai hana ka ce kama cika magiya ba ma zan baka ba amma ubangiji shi so yake a cika magiyar shi yasa ko da ka faɗi kalmar da ta kunshe maka bukatar